Assalamu alaikum jama'a barkamu da sake saduwa a shirin dimokuraɗiyya wanda gidan rediyo da talabijin na Liberty ke shiryawa ni kuma Zainab Aliyu Muhammad ke gabatarwa. shugaban kungiyar dattawan arewa farfesa ango abdullahi ya ce yankin ba zai taɓa yarda da maganar sauya fasalin najeriya ba kuma 'yan siyasan arewa masu ƙoƙarin yin amfani da maganar a yakin neman zabensu bata su kawai suke yi farfesa ango abdullahi ya ce idan har so ake a sauya tsarin najeriya to dole sai an kira taron ƙasa kuma idan har za a yi taron to wajibi ne sai an fara rushe waɗannan gwamnatocin sannan sai kowa ya sauya daga mukaminsa kafin ma a fara taron sa'annan dole ne kowane ɓangare ya yi aiki kuma ya yi biyayya da duk shawara ko matsayar da aka cimma a wannan taro ya ce yana da damuwa akan wasu kiraye-kiraye da ake yi a baya-bayan nan shine yadda ake shigar da siyasa a cikin komai uwar jam'iyyar apc da majalisar dattawa sun yi wani yunkuri mai kama da wani mataki na yin watsi da kwamitin da shugaban kasa ya kafa don sasanta baraka da ke tsakanin 'yan jam'iyyar apc za ta kafa kwamitin sasanta baraka da ke tsakanin fadar shugaban kasa da bangaren majalisa a yayin da kwamitin na tinubu ke ci gaba da aikinsa wani taro da aka yi tsakanin tawagar uwar jam'iyyar karkashin shugaban jam'iyyar apc john odegi oyogun da shugaban jam'iyyar a majalisar dattawa karkashin jagorancin shugaban majalisar dattijai bukola saraki ya yanke sakamakon haka zai kafa wani gagarumin kwamiti da zai samu wakilci daga fadar bangaren shugaban kasa da majalisa da kungiyar gwamnonin jam'iyyar da ma sakatariyar jam'iyyar ta kasa domin yin nazari da kuma sasanta zaman doya da manja da ke tsakanin 'yan jam'iyyar a matakan gwamnati daban-daban. jam'iyyar pdp ta nemi majalisar ɗinkin duniya ta kawo mata ɗauki ta daƙile abin da ta kira kulle-kulle da jam'iyyar apc da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec ke shiryawa domin murɗe zaben shekara ta 2019 shugaban jam'iyyar pdp uche secondus ya ce idan har ba a dakile shirin ba yan najeriya ba su da tabbacin samun sahihin zaɓe a shekara ta 2019 yana mai cewa jam'iyya ta yanke tsammanin cewa inec za ta iya gudanar da zaɓe mai inganci a shekara ta 2019 Murya 'yancin mu ta wannan makon kan walanke ruwa da ake yi tsakanin fadar shugaban ƙasa da majalisun tarayya game da jerin zaɓuɓɓukan shekara ta 2019 ya ce wajibi ne shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi amfani da matsayinsa ya tabbatar ana yin abin da ya fi dacewa a cikin jam'iyyar domin bai dace ba manyan shugabannin siyasa da suka dunkule a wuri daya har suka kafa gwamnati a waye gari kan ya rabu wajen shugabantar kasar ba iyakacin abubuwan da muka tsara kenan don gabatar muku a shirin demokradiyya na wannan makon amma kafin mu kai gare su sai na gayyato kanin abu yayan abu don ya habarto mana labarin siyasar najeriya mu je zuwa baban zainab Assalamu alaikum masu kallo da sauraro. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci na labarun siyasar Najeriya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba wa ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya wa'adin ranar juma'a 23 ga watan maris na wannan shekara ta 2018 da su tabbata sun miƙa wa kwamitocin majalisar tarayya kasafin kudadensu na wannan shekara ta 2018 shugaba buhari ya ba da umarnin ne jim kaɗan bayan ya karɓi bakoncin shugabannin majalisar tarayya wato majalisar wakilai da majalisar dattijai a ofishinsa da ke abuja to tun a ranar 27 ga watan nuwamban shekarar 2017 ne buhari ya miƙa wa majalisun tarayya kasafin kuɗin shekarar 2018 amma yanzu bayan watanni biyar ba a sanya wa kasafin kuɗin hannu a kai ba amma mataimakin shugaban ƙasa yemiyo shimbajo ya ce yanzu majalisar tarayya ake jira ta kammala aikinta kan wannan kasafi a nata ɓangaren, majalisar ta ce rashin zuwan galibin hukumomi da ma'aikatan gwamnatin tarayya domin su kare kasafin kudinsu a gaban kwamitocin majalisar ne shi ya haifar da jinkiri da aka samu akan lamarin an yi wata ganawar sirri tsakanin tsohon mataimakin shugaban ƙasa muhammadu namadi sambo da shugaban ƙasa muhammadu buhari namadi sambo ya ziyarci fadar shugaban ƙasar ne a ranar talata da rana inda ya gana da shugaban ƙasa muhammadu buhari bayan tattaunawar sirri da ta gudana tsakaninsu yan jarida sun nemi jin ta bakin namadi sambo kan abin da suka tattauna tsakaninsa da shugaba buhari amma kuma ya ƙi cewa komai rundunar 'yan sandan najeriya ta ce tana neman izini daga shugaban ƙasa muhammadu buhari kafin ta janye jami'anta da ke tsaron manyan mutane da 'yan siyasa a faɗin najeriya a ranar litinin dai shugaban 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya ba da umarnin janye jami'an 'yan sanda da ke tsaron lafiyar manyan mutane da 'yan siyasa saboda karancin jami'an na 'yan sanda da kuma yawan aikin da ke gabansu wasu dai na ganin umarnin nasa tamkar ta zo mu ji ta ne domin ko a baya an taɓa bayar da irin wannan umarni amma daga bisani maganar ta sha ruwa 'yan najeriya na ci gaba da kokawa kan yadda masu kumbar susa da 'yan siyasa suka mai da jami'an 'yan sanda tamkar barorinsu inda ake ganin jami'an 'yan sanda na wa wasunsu jaka ko suka zama tamkar 'yan aikensu a wani lokaci ma suke buɗe musu ƙofar mota jami'an tsaro sun kama tsabar kuɗi dala miliyan tara a gidan tubabban shugaban kwamitin ba da afuwa ga tsagerin niger delta paul boro bayan an sauke shi daga mukaminsa mai magana da yawun hukumar yaƙi da masu karya tattalin arzikin ƙasa efcc wilson ujaren ya tabbatar da cewa jaman hukumarsa da haɗin gwiwar ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro sun kame paul boro wanda shi ne tsohon mai ba shugaban ƙasa muhammadu buhari shawara kan harkokin yankin niger delta sannan suka kama kuɗi dala miliyan tara a gidansa a makon da ya gabata ne buhari ya sallami paul boro daga bakin aiki sannan mai gurbin sa da farfesa charles da kubo sanarwar sallamar paul boro ta kara da cewa ana bincikensa ne kan zargin yin ƙuruciyar bera da wasu kuɗaɗe saɓanin manufofin gwamnatin tarayya da take mai da martani a kan zargin matar paul boro ibinye boro ta karyata labarin da ke cewa jami'an tsaro sun gano dala miliyan tara a cikin wasu akwatuna da aka ɓoye a wurare daban-daban a cikin gidansu kuma ta yi barazanar zuwa kotu da duk wanda ya musu wannan kage a watan agustan shekara ta 2018 ne wata kungiya ta aiki da takardar koke tana buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dakatar da boro daga bakin aiki domin a gudanar da sahihin bincike kan zargin da ake masa saboda rashin biyan kuɗaɗen karatu da alawus alawus ɗin tsofin tsagerin Niger Delta da ke karatu a ƙasashen ƙetare. Ofishin Ministan Shari'a na fuskantar barazana daga majalisar dattawa a wani mataki da majalisar tarayya ta ɗauka na tirsasa wa ɓangaren shari'a goyon bayan sauya jerin zaben shekara ta 2019 ministan shari'a abubakar malami ne bayyana hakan a gaban kotu a yayin da kotun ke sauraron karar da jam'iyyar accord party ta shigar na kalubalantar sauya jerin zaben shekara ta 2019 da majalisun tarayya suka yi ministan ya bayyana hakan ne bayan lauyan majalisar wato joseph daudu ya ce umarnin da kotun tarayya ta bayar na dakatar da daukan wani mataki kan maganar sauya jerin zaben ya kawo cece ce tsakanin 'yan najeriya malami ya koka cewa majalisar na kokarin tirsasa wa bangaren shari'a ne domin ta goyi bayan bukatar majalisar na sauya jerin zabukan shekarar 2019 to ƙarshen labarin siyasar najeriya kenan malama zainab gare ki raba gari da aka yi tsakanin fadar shugaban kasa da majalisun tarayya kan sauya jerin zabukan shekara ta 2019 ya ka damuwa game da kima da karfin haɗin kan jam'iyyar apc da ya taimaka mata ta lashe zabukan shekara ta 2015 da ma alkawarin da ta yi wa jama'a ana ganin jan daga da majalisar ta yi cewa dole a raba zaben majalisun tarayya da na shugaban kasa wani yunkuri ne 'yan majalisar na ficewa daga guguwar buhari wacce ta yi sila akasarinsu suka ci zaɓe a shekarar 2015 ko kuma alamu an yi baran-baran ne tsakanin fadar shugaban ƙasa da majalisar shugabanni da masu faɗa ajiye a jam'iyyar su ma rigingimu sun dabaibaye su balle har su iya magance matsalar duk da cewa lokacin zaɓe na ƙara karatowa ga kuma rikicin cikin gidan jam'iyyar da ke barazana ga shirye-shiryen jam'iyyar domin zaɓen shekara ta 2019 wanda tuni hukumar zaɓe ta fitar da jadawalinsa sharhin muryar yanci da wannan makon ya ce wajibi ne fa a tunkari matsalar da wuri a kuma haɗa kan 'yan jam'iyyar a wuri ɗaya in ku ko ba haka ba tana ji tana gani sai dai ta ji asalansa sato kasa katse da janin jaka da suka taso tsakanin fadar shugaban kasa da majalisun tarayya game da jerin zaɓukan shekara ta 2019 sun ƙara kawo damuwa game da kima da ƙarfin haɗin kai na jam'iyyar apc da ya taimaka mata ta lashe zaɓukan shekara ta 2015 da ma alkawarin da ta yi wa jama'a na kare mutuncin ƙasa a wajen gudanar da mulkinta. Da alamu cewa majalisar dattawa mai juya akalar majalisun tarayya na ƙoƙarin yin banga-banga wajen tabbatar da ikon cin gashin kanta daga haɗakar da ta kawo jam'iyyar apc kuma ta kafa gwamnati a shekara ta 2015 jan layi da kartar ƙasa da 'yan majalisar suka yi cewa dole a raba zaben majalisun tarayya da zaben shugaban ƙasa wani yunkuri ne na 'yan majalisar na yin alkafira su fice daga guguwar buhari wacce ta yi sila akasarinsu suka ci zaɓe a shekara ta 2015 har suka zama 'yan majalisa kuma wannan wani tsatsauran martani ne da fito na fito sakamakon hannun riga da aka yi tsakanin fadar shugaban ƙasa da shugabannin majalisar wadda watakil ba sulhu shugabanni da masu faɗa a ji a cikin jam'iyyar ta apc da ya kamata su magance matsalar su kansu sun yi tsamo-tsamo cikin nasu rigingimun da suka dabaibaye su saboda haka ake ganin cewa ba za su iya kawo ƙarshe ko kashe wutar ko yayyafa mata ruwan sanyi yadda ya kamata ba duk da cewa lokaci na ta ƙara karatowa a hannu guda kuwa rikicin cikin gida na jam'iyyar na barazana ga ƙoƙarinta na kammala shirye-shiryen zaben shekara ta 2019 wanda tuni hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec ta riga ta fitar da jadawalinsa duk da cewa ba da murya ɗaya zaurukan majalisun tarayyar ke magana ba amma shugabannin zaurukan su ne ke kan gaba tare da samun goyon bayan wasu gaggan 'yan majalisun a cikin wannan daɗaɗɗen gumurzun da fadar shugaban ƙasa ke gwabzawa da shugabannin majalisar dattawa bukola saraki bisa 'yancinsa a siyasance na ci gaba da zama ko kuma rike kujerar shugabancin majalisar ta dattawa wanda ba haka jam'iyyar ta apc ta tsara ba a farko a farkon sadda aka fara rikicin kan shugabancin majalisun tarayyar musamman majalisar dattawa saraki ya rike kujerarsa a majalisar tamau kuma ya samu goyon baya daga 'yan majalisar a yayin da fadar shugaban ƙasa kuma ta ƙyale shi da lauyoyin hukumar yaƙi da masu karya tattalin harzikin ƙasa wato efcc har daga ƙarshe sarakin ya gurfana a gaban alƙalin kotun ɗa'ar ma'aikata bisa zarginsa da yin zuƙi ta malle wajen ba da bayanan kadarorin da ya mallaka a wannan lokaci duk sadda sarakin ke zuwa gaban kotu akwai tawagar 'yan majalisar da ke take masa baya watakil domin nuna goyon bayansu ko don yin ƙafafa bayan nan sai aka rika samun karuwar ba wa hamata iska tsakanin bangarorin biyu ta yadda ita kuma majalisar ta rika amfani da karfin ikonta tana yin ramuwar gayya ta hanyar kawo wa bangaren zattaswa tsaiko kan abubuwa masu muhimmanci kamar tantance waɗanda za a ba wa mukamai ba tare da la'akari da illa da hakan zai haifar ba. Daga cikin abubuwan da majalisar ta yi amfani da ƙarfinta wajen kawo wa ɓangaren zartarwa kancal a baya, akwai maganar kasafin kuɗi da maganar tantance shugaban hukumar EFCC da kuma tantance 'yan kwamitin amintattun babban bankin Najeriya CBN. Yanzu haka kuma tana amfani ne da batun zaben shekarar 2019. Abin takaici ne yadda sababbin 'yan siyasa musamman 'yan majalisa suka rika watsi da wani abin da zai amfani ci gaban ƙasa wai domin su nuna ƙarfin ikonsu a kan wani ɓangare na gwamnati da ke da saɓani da su saboda wani rikicin shugabanci domin cimma burinsu na shugabanci zargin da ake yi cewa sauya jerin zaɓe da aka yi a sabon daftarin dokar zaɓe wani yunkuri ne na majalisar ta nesan da kanta da neman sake tsayawa takarar shugaban kasa muhammadu buhari a zaben shekara ta 2019 kamar yadda wasu 'yan majalisar da ba su yarda da hakan ba ƙarƙashin shugabancin sanata abdullahi adamu suka fasa kwai sannan suka ce su ba da su ba wai sa lallan kaza kuma za su yi bakin rai bakin fama wajen dakile wannan yunkuri wanda hakan ya kawo baraka wanda hakan ya kawo baraka saɓanin haɗin kai da ake da shi can baya a tsakanin 'yan majalisar ta dattawa yarda da biyu daga cikin dalilai uku da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayar kan rashin rattaba hannu kan daftarin dokar zaben ya nuna cewa su kansu magoya bayan sabuwar dokar sun amince da cewa akwai son rai ko maƙarƙashiya a sauya dokar musamman ganin cewa dalilan biyu da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayar sun hararo abubuwa da suka saba wa kundin tsarin mulki ƙarara kuma ya kamata a ce su 'yan majalisar sun gano hakan idan har ba walaki a sauya dokar da suka yi mai magana da yawun majalisar wakilai abdulrazak namdas ya faɗa da bakinsa cewa 'yan majalisar sun gamsu cewa kwaskwarimar da suka yi wa sashe na 138 na dokar zaben wanda ya soke muhimman dalilai guda biyu da za su iya sa 'yan takara su kalubalanci zaɓe ya tauye wa 'yan takara haƙƙinsu na samun sahihin zaɓe da kuma haƙƙinsu na neman a tantance sakamakon zaɓe cikin adalci. Abdulrazak Namdas ya ci gaba da cewa su 'yan majalisar sun kuma amince cewa sauye-sauyen da suka yi wa sashe na 152 na dokar ya haifar da rudani a kundin tsarin mulki kan gurumin majalisar tarayya ta kafa dokokin da suka shafi gudanar da zaben ƙananan hukumomi kuma 'yan majalisar suna sane cewa a gaskiyar magana ba su da ikon yin hakan. wannan kasassabar da 'yan majalisar suka yi wa tanaje-tanajen kundin tsarin mulki a yayin da suke ƙoƙarin sauya jerin zaben alama ce ta yi wa kundin tsarin mulki karan tsaye da azarbabi da hawan ƙawara tunda doka ta riga ta iyakance musu haddinsu a matsayinsu na 'yan majalisun tarayya a duk da za a yi wa wata doka kwaskwarima wannan ya nuna cewa tamkar 'yan majalisar ba su ba da muhimmanci ga ƙarin makudan kuɗaɗe da harkar zirga-zirga da sauye-sauye da suka yi za su haifar ba uwa uba ba su lura cewa matukar hukumar zaɓe za ta yi aiki da sabuwar dokar ta zaɓe to sai inec wacce ta riga ta kammala shirye-shirye har ta fitar da jadawalin zabenta kuma za ta buƙaci ƙarin lokaci domin aiwatar da sabbin tsare-tsaren bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ba wa 'yan majalisar ƙwararen dalilai ya ba su isasshen lokaci da damar su yi wa dokar gyaran fuska sannan su fahimci inda dokar za ta samu cin karo da kundin tsarin mulki da kuma illoli da matsaloli da ya hararo cewa sabuwar zokar na iya haifarwa da rashin yiwuwar abin da suke sanyi abin mamaki shine sai 'yan majalisar suka yi kememe suna ƙoƙarin sake mayar wa fadar shugaban ƙasa daftarin dokar cewa idan shugaban ƙasa ya ƙi amincewa da ita ya sa mata hannu idan ta kama za su hau kujeran naƙi su mayar da wannan daftarin doka ya zama doka idan haka ko ta faru ana ganin cewa majalisar na iya kafa dokar da za ta iya rikita harkar zaɓe duba da irin abin da hakan zai iya haifarwa idan ta sauya jerin yadda ake gudanar da zaɓe ruwa dai baya tsami banza amma abin da zai iya biyo baya ya danganci irin rawar da masu faɗa a ji za su taka a wannan turka-turkar siyasa da ke sa ake ƙoƙarin yin amfani da ƙarfin kujerar naƙi domin murkuce ƙarfin yawan ƙuri'un jama'a abinda wasu ke ganin cewa ha'inci ne ga masu zaɓe da kuma manufar ƙasa ganin da ake yi cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ne ya farfaɗo da burin 'yan najeriya na samun sauyi na gari a shugabanci ya sa ya wajaba a samu ingantaccen shugabanci na gari a cikin wannan mulkin demokuraɗiyya da zai daƙile wannan ɓarakar da ake samu sannan ya ceto jam'iyyar apc daga cin diddigen juna da shugabanninta suke wa junansu idan ko ba haka ba to jam'iyyar za ta iya yin batan bakatantan a shugabancin ƙasar nan farko dai buhari shine shugaban ƙasa don haka wajibi ne ya shige gaba ya amfani da matsayinsa ya tabbatar ana yin abin da ya fi dacewa a cikin jam'iyyar apc hasali ma wannan ma ai ba komai ba ne face rikicin siyasa kuma ai tana da magani a siyasance don haka bai dace manyan shugabannin siyasa da suka dunkule gu ɗaya har suka kafa gwamnati a wayi gari kan siya rabu wajen shugabantan ƙasar ba shugaban kungiyar dattawan arewa farfesa ango abdullahi ya ce yankin ba zai taɓa yin na'am da maganar sauya fasalin najeriya ba farfesa ango abdullahi ya ce 'yan siyasa irin su tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar da ke son yin amfani da maganar sauya tsarin najeriya a yakin neman zaben su ba komai suke ba illa bata lokacin su ya ce idan har so ake a sauya tsarin najeriya to dole ne sai an kira taron ƙasa wanda shine kadai. najeriya ta taba jarabawa sai dai kuma ba a gudanar da irin wannan taron idan har akwai gwamnati mai ci ko majalisa da sauransu a tarayya ko jihohi da sauransu idan har za a irin wannan taro to wajibi ne fa sai an fara rushe waɗannan gwamnatoci sannan sai kowa ya sauka daga mukaminsa kafin ma a fara taron sa'annan dole ne kowane ɓangare ya yi aiki kuma ya yi biyayya da duk shawara ko matsaya da aka cimma a wannan taro amma matukar akwai gwamnatoci da majalisu a ƙasa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanadar to ba yadda aka iya sai dai a yi maganar yiwa kundin tsarin mulki gyaran fuska ta hanyar miƙa ƙoƙon baran neman hakan ta hanyar bi ta hannun ɓangaren da doka ta bashi ikon yin gyare-gyare a kundin tsarin mulki wannan shine abin da ya kamata a yi kuma matukar za a yi tattaunawa ba tare da sa son zuciya ko wata mummunar manufa ko ta da hatsaniya ba sai dai matsalar shine yadda kowane bangare ya sa neman biyan bukatun kansa da kuma neman a danna wasu bangare cikin maganar sauya tsarin najeriya to wannan shine mu kuma ba za mu lamunta ba kuma idan har ba za mu iya fitowa mu kalubalance shi kai tsaye ba to za mu fito mu kalubalance shi a siyasance uwar jam'iyyar apc da majalisar dattawa sun yi wani yunkuri da ake gani a matsayin wani mataki na yin kunnen uwar shegu da kwamitin da shugaban kasa ya kafa domin sasanta baraka da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar yanzu dai uwar jam'iyyar apc ta ce za ta kafa kwamitin sasanta barakar da ke tsakanin fadar shugaban kasa da bangaren majalisu apc ta yanke shawarar ne bayan wani taro da aka yi tsakanin tawagar uwar jam'iyyar karkashin shugabancin shugaban jam'iyyar apc john odegi oyegun da shugaban jam'iyyar a majalisar dattawa karkashin jagorancin shugaban majalisar dattijai bukola saraki majiyarmu ta jiyo cewa an shirya taron ne domin dakatar da yunkurin majalisar na hawa kujerar naki kan sabuwar dokar zaɓe da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙi sanya hannu a kai sakamakon haka taron ya yanke shawarar kafo ne gagarumin kwamiti da zai samu wakilci daga kowane bangare daga fadar bangaren shugaban ƙasa da majalisa da ƙungiyar gwamnonin jam'iyyar da ma sakatariyar jam'iyyar ta ƙasa domin yin nazari da kuma sasanta zaman doya da manja da ke tsakanin majalisa da bangaren zartaswa shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa sanata ahmed lawal ya ce za a dora wa kwamitin alhakin rage yawan sabani da ake samu tsakanin 'yan jam'iyyar a matakai daban-daban saboda abin da ya fi dacewa shine 'yan jam'iyyar su haɗa kai a dukkan matakai a faɗin najeriya su sasanta tsakaninsu domin kar su yi wa kansu da jam'iyyar tasu sakiyar da ba a zaɓukan shekara ta 2019 da yake jawabinsa shugaban jam'iyyar apc john odegi oyegun ya ce manufar taron shine domin su tattauna abubuwa da ke damun 'yan najeriya musamman a 'yan kwanakin nan da nufin ƙara wa jam'iyyar ƙarfi jam'iyyar pdp ta nemi agajin majalisar ɗinkin duniya ta kawo mata ɗauki ta dakile abin da ta kira makarkashiya da jam'iyyar apc da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec ke shiryawa domin murɗe zaben shekara ta 2019 pdp ta ce idan har ba a dakile haɗin bakin ba 'yan najeriya ba su da tabbacin samun sahihin zaɓe a zaben shekara ta 2019 shugaban jam'iyyar pdp uche secondus ya miƙa kokabarinsa a sadda yake karɓar bakuncin wakilin majalisar ɗinkin duniya Mohammed Ibn Jambas da 'yan tawagarsa. Uche Secondus ya ce PDP ta yanke tsammanin cewa INEC za ta iya gudanar da zaɓe mai inganci. yana mai gargaɗin cewa 'yan najeriya ba za su lamunci duk wani yunkuri na ƙaƙaba musu gwamnatin da ba sa so ba da yake nana ta cewa akwai magudi a cikin rajistar zaɓe secondus ya koka akan rikice-rikice da ake fama da su a sassan najeriya wanda ya zargin cewa wani salo ne na hana jama'a 'yancinsu na kada kuri'a a zaben shekara ta 2019 shugaban pdp na ganin cewa za a iya amfani da yankin arewa maso gabas musamman sansanonin 'yan gudun gijira domin yin magudin zaɓe kamar yadda ya ce jami'an tsaro sukan hana mutane kada kuri'a wuce secondus ya ce inec ta gaza wajen yin aikinta don haka tana buƙatar ta tsara mutuncinta a matsayinta na mai gudanar da zaɓe yana mai cewa daga sadda jam'iyyar apc ta hau kan mulki an samu matsaloli da rikici da suka bai zaɓuka da aka gudanar inda aka samu sunayen ƙananan yara a cikin rajistar masu zaɓe don haka pdp bata aminta da shugabancin hukumar inec ba sakandas ya yi zargin cewa almundahana da ake yi a gwamnatin apc ba a taɓa yin irinta ba a tarihin najeriya da yake mai da martani rahotanni chambers ya buƙaci jam'iyyar pdp ta bayar da gudunmawa wajen ganin an gudanar da zaɓe mai inganci a shekara ta 2019 sannan ya ce sun ziyarci sakatariyar jam'iyyar ne domin jin irin shirin da ta yi kafin zaben na shekarar 2019 da kuma irin korafi da jam'iyyar ke da shi akan tsarin zaben sakandars ya buƙaci a samar da tsarin yarjejeniyar gudanar da ayyuka da tsare-tsare da jam'iyyun siyasa za su tattaba hannu domin aiwatarwa ba siyasa da gaba ba sannan ya buƙaci a samarwa hukumar zaɓe isassun kuɗaɗe akai-akai domin gudanar da ayyuka tare da sauke nauyin da ya rataya a kanta. ƙurar da guguwar sauya jerin zaɓen shekara ta 2019 ta tayar na neman dagawa da wani dan majalisar wakilai da takwarorinsa da ke shirin juya masa baya majalisar wakilai na shirin yi wa honorable johnson ogbonayima bara'a saboda kalaman da ya yi kan sabuwar dokar zaɓe da majalisar ta yi wa garan bawul a wata hira da aka yi da shi honorable ogbonayima ya ce majalisar tarayya bata bi ka'ida ba wajen yi wa daftarin dokar zaɓe gyaran fuska amma ma majalisa ta caccaki dan majalisar inda wasu 'yan majalisar suka buƙaci a dakatar da shi kamar yadda aka yi wa abdulmumin jibril saboda ya zubar wa majalisar mutunci da yake ƙarin bayani kakakin majalisar yakubu dogara ya jaddada cewa tun kafin honorable oboniyama ya zo majalisar take bin hanyoyin da ta saba wajen sauya dokoki don haka ba wata hujja da sabon shigan dan majalisa zai ce ba a bi ka'ida ba yanzu dai majalisar ta miƙa batun ga kwamitin ta na da'a domin gudanar da bincike kan kalaman ɗan majalisar idan har kwamitin ya same shi da laifi obaniyama zai zama ɗan majalisar wakilai na biyu da majalisar za ta dakatar tun daga shekarar 2015 a lokacin da take sauya dokar zaben majalisar tarayya ta sauya jerin zaɓe ta yadda za a fara da zaben majalisun tarayya sannan zaben gwamnoni da na majalisar dokoki sannan a yi zaben shugaban kasa daga ƙarshe hakan ya saba wa yadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec ta tsara a jadawalin zaɓenta a ƙarshen shekara ta 2017 inda ta tsara cewa za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya a rana ɗaya sannan daga bisani a yi zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokoki a rana ɗaya sai dai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙi sanya hannu kan sabuwar dokar zaɓen. cewa tana cin karo da ikon hukumar inec bayan haka sabuwar dokar ta haifar da rabuwar kai tsakanin 'yan majalisun tarayya inda wasu ke goyon bayan sabuwar dokar yayin da wasunsu ke adawa da ita laraba ne aka wayi gari da labarin dawowar ɗaliban makarantar dabci da ƙungiyar boko haram ta sace wanda hakan ya jawo murna da farin ciki a garin na dabci da wurare daban-daban dawo da ɗaliban da ƙungiyar ta yi ya ɗauki hankalin mutane a faɗin duniya kamar yadda duniya ta yi ta tofa albarkacin bakinta a sadda aka sace 'yan matan makarantar bayan an tattara bayanan yaran da kungiyar ta dawo da su ne aka wuce da su mai maiduguri inda daga nan aka tafi da su zuwa babban birnin tarayya majalisar talakawarmu ta wannan mako ta nemi jin ta bakin 'yan najeriya ne kan dawo da ɗaliban da ƙungiyar boko haram ta yi na haruna sale ahmad alhamdulillahi mun gode an dawo da su ah, kuma ah, da wannan irin abin ya faru a ah, Eh, wani makaranta na daban a kwanakin baya babu ne mai daɗi ba to sai kuma aka sake yi yanzu a wata makarantar daban amma alhamdulillah shi an dawo da su to anan mu abin farin ciki ne mu ganin cewa an dawo da su ɗin domin muna ta addu'an a dawo da su kuma muna da gwamnati tsayayye saboda haka ba mu da haufi cewa za a dawo da su tunda shi shugaban ma ya kai ziyara a gurin ya ce insha Allahu lalle za a dawo da su to kuma hakan ya faru saboda haka abin farin ciki ne kuma akwai dalili a ƙara tsarewa sosai a inda duk ake da eh, 'ya'ya mata ko maza a makarantu a sa musu tsaro domin duk wanda ke ƙasa wanda aka haife shi a ƙasar nan yana da akwai dalilin a tsare shi a tsare mishi dukiyan shi a tsare mishi rayuwan shi eh, saboda haka ba wani abu ne muhimmi ko kuma wani abu ne wanda yake za a ce ya yi tsada don a yi ba abu ne a ciyayye cewa dole sai an yi to tun da yake 'yan ta'adda a ƙasa suna shiga makarantu ne su kwashe eh, ya'ya a makaranta su wuce da su su yi garkuwa da su ya zama matsala to lalle hakikar gwamnati ta tashi tsaye ta sa tsaro a makarantu eh, sannan irin wannan abubuwa ba za su dinga faruwa ba balantana a samu bacin rai a ƙasa amma walillahi alhamdu ana da shugaba in kuma an rasa wannan shugaban da watakila yanzu ba a san ran da za a sake su ba mun gode allah da aka sako su sunana sabi shuwaye eh, da gaskiya mun yi farin ciki da wannan samun wannan sakamako da muka yi kuma an ce matan sun kai ɗari da kusan biyar an samu kusan ɗari da ɗaya kamar da bayanai ya gabata a cikin kafafen watsa labarai gaskiya wannan ah, yunkuri ne mai mai karfi sosai wanda shugaban kasa yi wanda ba taɓa samun yawan yawan ba ce an samu an kwato har ɗari da ɗaya wanda wanda suka rage bai ci guda hudu ba gaskiya wani abin ci ma shugaban kasa ne kuma gaskiya ya yi kokari akan haka sai dai su ci gaba da kaini saboda kudin haka kai faru nan gaba wani abu me ra'ayinka game da ya kamata a ci gaba da kulawa da lafiyar eh, makarantun mata ne kowane mataki kamata a ɗauka domin a magance wani domin irin wannan ne ya faru da matan da eh, cibo eh, gaskiya matakan tsaro gaskiya ya zama wajibi a ƙara ƙaimi sosai dangane da ainihin tsarin wa'annan mata a dukkanin faɗin najeriya ma gaba ɗaya ba lallai ma sai ɓangaren yankin arewa ba da duk kudin da ko'ina gaba ɗaya saboda gudun kada haka ya ƙara faruwa akwai makarantun maza na kwana me yasa aka fi damun makarantun mata wallahu alam ya yi zai yi yawa kila suna da wani manufa na su wayanda suke wannan harkokin ba sani ba amma da harin ya fi ya fi tantakuwa ga mata ne gaskiya ya kamata a kalli barkatun tsaro kwara masu kyau masu karfi sosai domin ganin cewa hakan bai kara faruwa ba ka sanin gaba ɗaya. na kuma kwamar ibrahim abdullahi ra'ayi na kawai gwamnati tana da interest a kai hmm. ba ci gaba ba komi akan wani dan saboda inda da ci gaba gwamnati ma ba za ta ce za ta dawo da shi ba kuma wai wa'anda aka kama wa'anda suka kama mutanen nan su dawo da shi kai tsaye ba tare da an ci wani abu ba ina son kai ma ka duba ka fahimta cewa gwamnati ita ce take da babban matsala akan wannan kama da ita ce kuma take da interest akai inda ba ta da interest kwana ɗaya kwana ɗaya da aka yi akan wa'annan yan mata da tuntuna an nemo su to amma tana da interest babu yadda za a neme su sai da ta ga interest din nata ya kai abin da suke son su kai kuma sojoji da su ma dai ba mu san dai abin da suke nufi to yanzu ganin hakan ya faru wani shawara ka bayar eh, na game da a rika kula da makarantun kwana ba ma na mata tunda mata ake diran ba a san ma abin da zai faru da mazan ba to ai ma makarantun kwana ma ba su da amfani yanzu a Najeriya saboda gwamnati bata ma damu da makarantun gwamnatin nata ba sun fi damuwa da makarantun wanda ake kai nasu irin na masu mu ne da muke makarantun makarantu amma yanzu wace makarantar kwana ne makaga tana existing ba wace makaranta ta kwana take existing wanda za a ce yau gashi an bata tsaro ko wani abin nan ka duba fa wannan misali a kofar makarantar aka dauke su a kuma garin aka dawo da su inda za ka duba hotunan da suke fitowa har yan garin suna lale lale marhaban da su yan boko haram din da su suna shan hannu da juna to ana son ka fahimci cewa wannan kawai duk ana mu yan najeriya an mai da mu kaman wata ah, abun nan ba mu san abin da muke sunana malam ibrahim wannan ni da ma na na haka zai faru saboda abin ya dauke shi kamar wani wani drama ne ake shirya ma yan najeriya yanzu at last dama ni na san cewa za a zo a gansu kudi ne wasu suke so su samu ila ko an hana su ko ba ba su damar samu ba suka suka sace na yara to dama ni tunani na san za su dawo da su idan an ba su abin da suke nema saboda yanzu an ce an yi yarjejeniya da su kuma na sai yarjejeniya da aka yi da su kudi aka ba su saboda haka ni na san abin da zai faru kenan shi yasa suka dawo da su sunana abdullahi wannan abun murna ne za mu ce a wannan karon gwamnati ta yi abu da za a ce ta yi quick response kuma dawo da su cikin koshin lafiya da abin nan alhamdulillah kowa ya ji daɗi amma da sauran aiki bai kamata a ce a ƙasa da muke a ce wa'annan an kyale irin wa'annan abubuwan da yan boko haram suke wata laifin tun dadewa ne wa'annan mutane sun fara kamar da wasa har aka kyale su ga yanzu sai karfi sun zama wani gwamnati kuma abun mamaki in ka ji jawabin da wata daga cikin matan da aka aka aka aka aka sace sun yi tafiya na wajen kusan kwana biyu sun ketare ruwa sun yi a wannan inda aka kai su gida ne a ƙarƙashin ƙasa yau shi ake wannan gini a ce sun ci musamman ana wannan abubuwa ina ne ake wannan abu abu da ya kamata a ci to menene tunaninka game da sauran makarantun mata na kwana wani mataki ya kamata gwamnati ta dauka domin an yi fa a dabcin nan an yi fa a kuma duka a makaranta aka sace wannan ya kamata a sa tsaro mai ƙarfi saboda wayannan mutanen ba za su daina ba saboda haka ya kamata ta dau himma a sa security da kuma mutanen gari su ma su ba da haɗin kai maganganun da aka yi ta yi kan albashi da alawus alawus da kuma kudaden gudanar da ayyuka da 'yan majalisar dattawa ke karba na naira miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyu ya jawo hankalin jama'a kan irin ayyukan da 'yan majalisar ke yi idan aka kwatanta da yawan kudade da suke dafewa shin ko sun cancanci samun waɗannan kudade bakan damiyar yadda mu ta mayar da hankali ne a kan 'yan majalisar dokoki na jihohi waɗanda ake zargin cewa 'yan amshin shatan gwamnonin jihohinsu ne da ma wasu batutuwa da suka shafi ayyukan wakilan a matakin jihohi. a yau muna tare da ɗan siyasa matashin ɗan siyasa kuma masani akan wannan harka jalal falal inda za mu tattauna da shi akan abin da ya shafi dangantaka tsakanin bangaren zataswa da kuma majalisa shin 'yan najeriya ba su da haƙƙi ne na bibiyan abubuwan da ke wakana a majalisun dokoki na jihohi kenan da kuma gane me suke yi da irin tasirin da suke yi sai majalisun tarayya a tsarin da muke tafiyar da shi a najeriya wato tsarin federaliya kenan federalism a turance a ci gaba da nasarori zai iya faruwa a matakin tarayya wanda ake kira da center kenan sannan kuma jihohi waɗanda su ne component unit a turance kenan su kansu ci gaba zai iya faruwa a wannan musamman a jihohi zaka ga cewa kowace jiha akwai irin muradanta akwai irin abubuwan da tankara akwai abubuwan da take so ta ga cewa ta samu nasarori a kansu to kuma 'yan majalisun nan kamar yadda muka sani musamman na jihohi waɗanda a yanzu hankalin al'umma ya karkata a kansu ya kamata a sani wato sato kasa katsi ko kuma raba gari ko kuma wato rashin jituwa tsakanin bangaren zartarwa da bangaren wato majalisa ba wai abu bane wanda za a ce bako ne a demokradiyya amma Uh, al'amari da ya shafi manazarta waɗanda suka fahimci yadda abubuwa musamman a uh, demokradiyya da alaƙa da dangantaka tsakanin bangaren zartarwa da bangaren wato majalisa ya tabbatar da cewa a duk lokacin da kaga an ja baki an yi shiru tsakanin bangaren majalisa da bangaren zartarwa to tabbas ana wanki talaka kenan shi wanda ya jefa ƙura'a wato bakin su ɗaya kenan ana yin kashe mu raba ana tafiyar da abubuwa ba tare da wato ana waiwayan talaka ana ganin menene zai amfane shi ba kuma wannan ba shi ne yake nuna cewa a wani lokaci ana so a rinka daga kara ana sa'in sa tsakaninsu ba amma dole ne ita a demokradiyya bangaren majalisa ruhinta shine turka-turka turka-turka domin ganin cewa abubuwan da suka shafi jama'a shi ake yi a wannan zauren majalisa amma in ka ji an yi shiru mm. to tabbas akwai matsala to nan ka yi maganar cewa turka-turka da sa'insa wani lokaci ana kokari ne na ganin cewa ah, abubuwa na tafiya daidai a nan ina za a iya bambance takun saƙa tsakanin ɓangarorin majalisun jihohi da ɓangaren zartaswa na jihohi cewa wannan ana sato kasa katsi ne domin yi wa mutane ayyukan da suka dace da kuma a'a sato kasa katsi ne domin wato yi wa talaka aiki ina za a iya samun bambanci tsakanin waɗannan guda biyu saboda tantancewa wato na tabbatar da cewa ta inda za a iya fahimtar haka shine ta irin wakilan da aka tura su wakilci al'umma domin abin takaici ne kwarai da gaske idan ka tsaya kai la'akari da irin mutanen da muke da su a matsayin wakilai a zaurukan majalisar nan musamman a jihohi za ka ga cewa a yayin zaɓe akan tura mutanen da ba su fahimci aikin ba ne ba su fahimci aikin ba ba su san makaman shi ba sannan kuma ba su da kwarewa a kan shi to mafi akasari idan aka tura mutane waɗanda suka san abin da suke yi al'umma su ne alƙalai su suke sa ido idan aka ce a yau majalisa ana tarka tarka ne akan al'amari da ya shafi su 'ya'yan majalisar ba wai abin da zai amfanar da al'umma ba su mutane suna bibiyan su suna gani kuma suna ganin abin da yake faruwa su za su bambance cewa shin wannan abin da ake yi domin su ake yi don ci gaban su ko kuma su 'yan majalisar akwai wata bukata ce da suke so su to nan akwai matsala da nan so a warware zare cikin aba zare da abawa a kan wani al'amari batun ko shine zargin cewa gwamnoni a akasarin jihohi tamkar sun mai da 'yan majalisun dokokin jihohinsu 'yan anshin shata kusan akasari ana musu wannan zargi sannan kuma ana ganin cewa kusan a magabacin maganar anshin shata su kansu talakawa ba su kokarin bibiyan gano wai mai 'yan majalisar nan ke yi alal misali kwanan nan an yi maganar cewa ga albashin 'yan majalisar tarayya ga allowance allowance din suke samu ga kuɗin da suke kashewa gurin gudanar da ofisoshin su mm. amma ba wanda ya damu domin ya kokarin jin wai a jihohi yaya abin nan yake ne kuma 'yan majalisun jihohin nan sun fi kusanci da mutane kamar yadda gwamnatin jiha ta fi kusanci da mutane in ka kwatanta da majalisar tarayya da kuma fadar shugaban wato abin da yasa sa za ka fahimci cewa al'umma a yau a najeriya sun ɗauki tamkar ɓangaren majalisar wato dokoki ta jiha tamkar wani sashi ne na bangaren zartarwa ko kuma su 'ya'yan majalisar dokokin tamkar wasu mashawarta ne masu baiwa gwamna shawara ko kuma kwamishinonin shi to shi yasa kawai da yake mutane sun yi wannan zaton sun ɗauki wannan tunani sun ɗora ma majalisar dokoki na jihohi shi yasa ba su cika mai da hankalinsu akan majalisun dokoki na jihohi ba suka ɗauki hankalinsu suka mayar da shi akan majalisar tarayya kuma waɗannan dalilai ba su wuce guda uku da ake samun irin waɗannan abubuwa ba na farko idan ka tsaya ka lura da nagarta da inganci da kuma wato gogewan mutanen da ake turawa majalisa za ka ga cewa su gwamnonin nan sai yadda suka juya su sai inda suka ajiye su sai kuma inda suka nuna su su bi na farko kenan mm. na biyu akwai matsala da ake fama da shi yawanci za ka ga cewa gwamnonin da suke jihohin nan a lokacin da ake takarar zaɓe yawancinsu su ne suke ɗaukan ɗawainiyan neman takarar waɗannan 'yan majalisu kaga in suka yi haka yaransu ne sai abin da suka ce musu sai abin da suka sa su sai abin da suka hana su sannan kuma na uku har ila yau al'umma waɗanda suke tsayawa su ga cewa 'yan majalisun nan suna yin abin da ya kamata ta hanyar ƙalubalantansu da ganin cewa sun yi musu wakilcin da ya kamata su yi al'umma idan su ba shi a kansu to shi yasa abubuwan gaba ɗaya suka taɓarɓare suka lalace in ba an dawo an gyara tsarin ba bayan da za a samu to nan ya za a yi a samu waɗanda za su wakilci jama'a a jihohi ya zama ba mutane ne irin waɗannan da ka kwatanta ba zama mutane ne da ke da zurfin ilimi da kwarewar siyasan da za su iya jawo hankalin ɓangaren zata zuwa su dawo da su idan sun saba ko kuma su gyara musu zama saboda abubuwa su rika tafiya yadda ya kamata wannan rashin samuwar wannan abubuwan shi ke sa ake ganin cewa galibi shi yasa gwamnonin jihohi duk abin da suka ga dama za su iya samun biyan bukatar su ba tare da sun fuskanci kalubale ba idan ma wani ya kalubalance su a majalisa abu mai sauki ne a ce an dakatar da wannan da ya kawo musu karan tsaye misali batun zaben ƙananan hukumomi a jihohi abu ne da ya kamata a ce majalisun jihohi sun sa ido sun ga cewa an gudanar da waɗannan abubuwa amma shiru tambayar yaya za a yi a samu mutanen da suka dace a kan kujerun wakilci na majalisun jihohi to al'umma dai na farko duk wani abu da ya shafe ta ita ta san irin ci gaban da take nema kuma ta san matsalolinta babu yadda za a yi mutum ya kullo jarin shi saboda siyasan gaba ɗaya an ɗauke ta tamkar wata kasuwanci kasuwanci ake yi da ita mutum ya ɗauko jari ya shigo harkan siyasa ba tare da an san ingancin shi an san nagartan shi an san shin abin da yake nema na wakilcin jama'a a matakin jiha a majalisa zai iya yi ko ba zai iya yi ba mutane ba abin da suke lura da shi ba kenan da zarar mutum ya kullo jarin shi to ba za a tsaya a lura da shin abin da yake nema zai iya yi ko ba zai iya yi ba mutane ba abin da suke mai da hankali akai ba kenan na tabbatar da cewa a yau idan ka zaɓi mutumin da ya san abin da yake yana da sanin makaman majalisar nan yana da ilimi akan yadda ake gudanar da harkar majalisar nan zai iya tsayawa ya kare mutunci da kudurori da manufofi da abubuwan da suka shafi al'umma in dai ya san abin da yake yi ka tura shi majalisa ko zuwan shi majalisan ya saki aikin da ya je yi kana da tabbacin cewa idan hankalin shi ya karkata ya koma akan aikin majalisar nan zai iya yi amma in ka ɗauki wanda bai san abin da yake yi ba ko yana so ya aikin tun da bai da sanin makama ta ina zai fara ai ba zai yiwu ba to ya kamata mutane su mai da hankalinsu akan lura da nagarta da ingancin mutanen da suke turawa su wakilce su musamman a matakin jihohi saboda kowace jiha tana da irin nata kalubale tana da irin nata al'amuran da take so ta ciyar da al'umma gaba misali da ka kawo na zaben kananan hukumomi ya kamata a ce su 'yan majalisun jihohi da muke da su a ƙasar nan su rinka sa ido tunda alhaki ne na hukumar zaɓe na jihohi ta yi wannan zaɓuɓɓuka su kuma suke yin dokokin da ta kafa wannan hukuma to ya zama wajibi su sa ido su tabbatar da cewa ta hanyar nan ne kawai demokradiyyar mu za ta inganta za a samu abin da ake nema domin ciyar da ƙasar nan gaba ta zama abin alfahari ga ƙasa da kuma ɗan ƙasa baki da to abin da ya kamata mai da hankali a to maganar yin dokoki a jihohi ɗin da kuma maganar ƙoƙarin yi wa talaka daga can ƙasa samun abin da yake bukata kwanakin baya an yi maganar yin kuskure ma kundin tsarin mulki da aka kai wa jihohi kan wasu abubuwa da ake ganin cewa akasarin 'yan najeriya bukatar su shine maganar ba wa kananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu musamman na gudanar da kudaden su da sauransu sai kuma abin mamaki bayan an yi wannan nazari an maida sai gashi wannan bukata da aka daɗe ana ganin cewa shine farko kan gaba wurin samun goyon bayan 'yan majalisun jihohi bai samu goyon bayan 'yan majalisun jihohi ba kamar yadda ake tunanin dama gwamnoni ba su samu hakan ba su so hakan ba ba kuma za su amince ba sai kuma aka ga hakan ya faru irin haka ta faru a lokacin da aka yi wancan gyaran kundin tsarin mulki lokacin wancan majalisar ta jihohi maganar a basu iko na gudanar da kudadensu da kansu ake ganin cewa su sun ma daba wa kansu wuka ne madadin su yadda a ba su kudadensu financial autonomy nasu na majalisa sun ce ba su so a rika samu musu kudin da jiha tana ba su daga bangaren zata zuwa abin da suke samu anya akwai alamun cewa nan kusa 'yan najeriya za su samu biyan bukata ko kuma za su dan yi numfashin hutu saboda su na musu abin da suke bukata to a gaskiya ni ban taba zato a baya cewa wai 'yan majalisu na jihohi za su amince da baiwa kananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu ba ban taba wannan tunani ba saboda ni na san cewa wato majalisun dokoki na jihohi suna cikin aljihun gwamnonin jihohin nan kuma duk kuɗaɗen da ake turowa daga matakin tarayya na kananan hukumomin nan yana shigewa asusun gwamnatin jiha ne kuma gwamnatin jiha take yin yadda ya kamata yadda ta ga dama ba wai yadda ya kamata da waɗannan dukiyoyin al'umma ba amma su gwamnonin sukan manta cewa wa'adinsu baya wuce ƙarƙari shekara takwas amma ya kamata a inganta tsarin ne a inganta abin da za ka tafi wanda zai rinka ma al'umma aiki kuma su 'yan majalisun kasancewa suna cikin aljihun gwamnonin jihohin nan ne sannan kuma sai aka yi katari cewa kaso mafi rinjaye daga cikinsu ba su san abin da ya kai su majalisan ba kaga tunda ba su san abin da ya kai su majalisan ba tsakani da Allah wanda kai ka sani ni na sani al'umma masu kallo da saurare sun sani sai inda aka kada su sai inda aka buga su wanda al'umma a yau ake musu lakabi da ruba stamp to irin waɗannan abubuwa abubuwa ne na takaici abubuwa ne wanda ya kamata a ce an samu wakilai masu inganci da za su shiga cikin tsarin domin a yi mai gyara. Yanzu kuma sai saƙonni da ra'ayoyin jama'a wanda Lawal Abdulkadir Dokan Lere sai karanto. Lawalin gare ka. mai sako na farko a cikin shirin na demokuraɗiyya ya ce salam ni dai abin da zan ce shine yan majalisunmu su ji tsoron allah sako daga aminu small kasuwan nama jos jihar plateau nigeria sai wannan cewa ya salam liberty kuna kokari don allah yan uwana yan nigeria musamman mu san irin mutanen da za mu zaɓa domin wakiltar mu a zaben shekara ta da 2019 sako daga inuwa abdullahi kurmin mashi jihar kaduna nigeria wannan kuwa cewa ya salam liberty ku faɗawa yan majalisun najeriya muna nan muna jiran ku a zaben shekara ta 2019 kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani sako daga kabiru t karamar hukumar kalgo jihar kebbin najeriya shi ko wannan cewa ya salam liberty shirin demokuraɗiyya na amfanar da mu muna godiya sako daga ahmad ahmad a papa lagos najeriya ita ko wannan cewa ta yi salam liberty mu dai talakawan najeriya sai yadda allah ya yi da mu sako daga rukayya kabir jos jihar Fulani. fatan najeriya wannan kuwa cewa ya salam liberty batun sake jadawalin zaɓe da na hukumar inec ne ba na 'yan majalisu ba sako daga alkasin fataskuman jihar yoban najeriya wannan kuwa cewa ya salam liberty lallai 'yan majalisar ƙasar nan suna wakiltan kansu ne ba talakawa ba muna jira a shekara ta 2019 sako daga ali ghana dole kaina jihar kebbin najeriya wannan kuwa cewa ya salam liberty ina kira ga 'yan najeriya da kada su sake yadda da a zaɓe na 2019 to don farfado da najeriya daga matsalar da ta fada sako daga yusuf dahiru mahadi fantami jihar gwamban najeriya wannan cewa ya salam liberty rashin sa hannu a dokar jadawalin zaɓe da shugaba buhari yayi yayi daidai sako daga bakura maiduguri jihar bannan najeriya mai sako na gaba cewa ya salam liberty matukar masu mulki a ƙasar nan ba su ji tsoron allah ba to akwai matsala sako daga muwaffaq dogo agogo jos jihar Platan, Nigeria, shi ko wannan cewa ya salam liberty ina jin daɗin shirin demokuraɗiyya allah ya baku ikon tsage gaskiya ko mai ɗacinta sako daga faruk baban sadiq ikeja jihar lagos Nigeria, wannan kuwa shi ma cewa ya salam liberty a gaskiya matsalolin da ƙasar nan ke fuskanta akwai rashin kishin ƙasa daga wasu gwamnoni da 'yan majalisu sako daga abba zubairu rafin guza jihar kaduna kadunan najeriya mai sako na gaba cewa ya salam liberty shirin demokuraɗiyya na burge matuka sako daga ibrahim buniyadi jihar yoban najeriya za ku ci gaba da aiko da sakonninku ta namban da aka baku sai mun ji daga gare ku za ku iya turo da rubutattun sakonninku a cikin wannan shiri na dimokuraɗiyya akan wannan lamba da kuke gani a akwatin talabijin ɗinku. da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan shirin da fatan kun amfana daga abubuwan da ya kunsa sai kuma a jira mu lokacin da za mu komo a wani makon ɗauke da wani sabon shirin mu kwana lafiya allah ya ba mu alherinsa amin su amin